a cikin wannan masallaci mai tsara albarka na al'imam muhammad sani bin abdullah da ke wannan unguwa ta a gaida tsakuwa a hotline wannan aiko spray a cikin jihar kano da muka haɗu a cikin karatu na wannan littafi mai tarin albarka arba'una nauyiya يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله تعالى wadda darasin da ya gabata mun tsaya a darasi na 25 yau za mu tashi darasi na 26 insha Allah ta'ala a darasin da ya gabata mun kwana a hadisi na 23 wadda za mu tashi hadisi na 24 bi izin Allah ta'ala قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع والعشرون عن عبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستقصوني أكتكم يا عبادي إنكم تفقعون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد, رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقف ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم آه مالك سوى أنا عبي ذر an karbo daga abi zarri lifari radiyallahu anhu Allah ta'ala ya ƙara ta a gare shi an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya karbo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ma yarwihi an cikin irin abin da yake rawaitowa daga ubangijinsa azza wa jalla madaukaki mabuwayi annahu qala haƙiƙa shi ya ce sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci a karan kaina bai bainakum muharraman kuma na sanya zalunci a tsakaninku abin haramtawa fala ta zalamu don haka kada sashinku idin ga zalinta sashi ya ibadi ya ku bayina kullukun ballon dukkaninku batattu ne illa man hadaituhu sai kadai wanda na shiryatar da shi fastahduni dan ha ku nemi shiryata ahadikum sai na shiryatar da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un dukkaninku wata ne illa man at'amtuhu sai kaɗai dai wanda na ciyar da shi fastaz'imuni da haka ku nemi ciyarwa ta ut'imkum sai in ciyar da ku ya ibadi ya ku bayina Kullukun ma'azin dukkaninku matsaraita ne illa man ka sautu sai wanda na tufatar da shi fastak suni da aka ku nemi tufatarwa ta afsukum sai da tufatar da ku ya ibadi ya ku bayina innakum tukhti'una bil layli wan-nahar hakika ku kuna yin kurakurai bil layli wan-nahar a duhun dare wan-nahari da yini wa ana aghfiru dhunuba jami'a kuma ni ne nake gafarta zunubai ga baki daya fastaghfiruni da haka ku nemi gafara ta an lakum sai na gafarta mu ya ibadi ya ku bayina innakum lan tablughu burri ba ku isa ku isar min da tutarwa ba na'am ba ku isa ku isar min da cutarwa ba fasa buruni barantana ku cutar da ni din walan tablughu naf'i ba ku isa ku isar min da amfani ba fa tanfa'uni barantana din ku amfana da ni ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da a ce na farkonku wa akhirakum da na ƙarshenku wa insakum da mutanenku wajinnakum da aljanunku kanu ala asqa qalbi rajulin wahidin minkum za su kasance ga baki daya abusa mafi tsoron zuciyar ɗaya daga cikinku ma za da zalika fi mulki shai'a hakan ba zai ƙaru a mulki na da wani abu ba ya ibadi ya ku bayina lau anna awwalakum da a ce na farkonku wa akhirakum da na ƙarshenku wa da mutanenku wa jinnakum da ku. kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum za su kasance ga baki daya a bisa mafi bijirewar zuciyar ɗaya daga cikinku ma na ƙafar zalika fi mulki shi'a haka bai zai tauye wani abu daga cikin mulki na ba ya ibadi ya ku bayina lau na auwalaku da a ce na farkonku wa akhirakum da na ƙarshenku wa insakum da mutanenku wajin jinnakum da azaninku qamu fi sa'idin wahidin za su tsaya a bugire guda fasa'aluni su tambaye ni bukatu fa a'taitu kulla wahidin mas'alatahu na bawa kowanne daga cikin su abin da ya roƙe ni ma na ƙafa zalika mimma indi hakan ba zai tauye komai hakan ba zai sauye abin da yake gurina ba illa kama yan yanqusul misyatu sai dai kamar yadda allura take tauyewa idza urkhila al idan aka shigar da ita kogi ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya a'malukum su ne dai ayyukanku da kuke yi usi halakum da nake kiyaye muku su thumma uwaffikum iyaha sannan na suka muku su a gare ku don haka faman waje da khairan duk wanda ya sami alkhairi falyahmadillah to ya gode wa Allah man waje da ghaira zalika duk wanda ya samu akasin alkhairi fala ya lumanna illa nafsa to kada zargi kowa sai kansa rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan a wani hadisi tana cike da wato al'amura wanda suke masu girma kware da gaske a kamar da muka gani hadisi ne wanda yake ake kiransa suna hadisul qudusi alhadisul qudusi da shi sa imam ahmad a alaihi rahmatullah imam ahmad bin hanbal ita wannan hadisi shine mafi girma girman hadisi da mutanen sham suka rawaito inda hadisi ne ya biyo ta hanyar abu idris al-khawlani ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai har zuwa abin da ya shafi abu idris abu zar al-ghifari Allah ta'ala ya masa rahama ya kare da a gare shi a salaka ta hadith kowa ya san ma'anar sa ko a hadith al-qudsi shine hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya ce an san saƙon da annabawa suke karɓa daga ubangiji subhanahu ta'ala. ba kaɗai lissafin da aka ba su ba ne akwai saƙo da yake zuwan musu ba lissafin su ba akwai misalai da yawa da hakan ta faru da annabawa an fahimta akwai haka da ya faru da yawa da annaba don haka ba amma mamaki ba ne in mazar salama an ce yana da hadisi da kudu eh? ba amma mamaki ba ne <clears throat> a bisa yin kudiri yake cewa a manzon Allah sallallahu ya faɗa fi ma yarwihi an rabbi cikin abin da ya rawaito daga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala mana mala'ika jibril ne zai zo gaya maka wani sako cewa Allah ta'ala ya ce kaza kaza kaza an fahimta Allah ta'ala ya ce kaza da kaza wannan wahayin kaga ba ƙur'ani ba ne da ake tilawarsa duk mutumin da yake inkarin cewa mala'ika baya zuwa wajen annabawa da wani saƙon da yake ba littafinsu ba to ma bai ma fahimci me annabta ba ma asalin bai ma fahimci me ake nufi da annabta ba da ka ba abokin magana ba ne bai gama nuna a fahimta ba bai gama nuna a karatu ba har za ka kai mutum izo yana inkarin wai hadisan manzo sallama dukkanin su ƙarya ne Bika qur'ani ya da shi wanda inda za ka harbe shi ka ce i tabbatar ma da ingancin qur'anin ba zai iya ba wallahi qur'anin da yake yadda da shi ba kace i tabbatar ma da shi a hankalce cewa wannan daga annabi yake siya ya bi tarihi ko kamar da za ka bi tarihi wajen tabbatar da hadisi shi ma sai ya ji eh, tunda abu na farko ba shi mala'ika ya sauko a alƙur'anin ba ko da awa yake wani ƙur'anin Allah ya sauko wa manzon Allah sallama to shi kenan ya rayu da annabi ne kamar sahabbai da ya shaida akan an sauko wa manzon sallama wani ƙur'anin ina fata an fahimta kaga zaka ce ka rayu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sahabbai da kai shaida da an sauko masa wannan ƙur'anin wannan ƙur'anin da muke karantawa a hankalta ba zai yi wani ƙwar'anin aka sauka masa ba wannan ba ko inda ba kai ne ka ɗauko dakon amanar riƙon ƙwar'anin ba har zuwa yanzu ban na kai shaida akan daga Allah yake inda ba ka da tabbacin wannan taya kake zama su kake riya cewa ƙwar'anin shi ne yake menene amintacce daga dukkanin matsala hadisi ne ya samu matsala taya ka tabbatar da wannan shi eh na ai kafin ka zo kawo dawo aya ma tabbatar ma da ita ayar da zai ta da zai ce ma eh, zai kama ayoyi da yawa da ke tabbatar da ai eh, cewa wahayi a aka salam Ka ce kafin ka dawo mun dukkanin ayar da za ka dawo aya muke son mu tabbatar da ingancinta ba kana ba kai da hadisan na manzan Allah sallallahu ba duka ko ba shi ne da awon bezai da hadisai ba to sai tabbatar da ƙur'anin da ya siya da shi su bayan aka sauka da haka labari ya an ce wannan ƙur'anin da Allah ya sauka da shi yadda labarin ma da bai da isnadi magana ce ta yau da kullum wanda ka ajiye wannan magana dukkanin wata riwaya ta ƙur'ani da kake karanta tana da isnadinta da kamar rawaicin warshi ko ko hafsu din marawaiti ne kamar yadda bukhari yake marawaitin hadisi har zuwa mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa sahabin wani hadisi ma mutum an abi ta al-khudri ba to duk wata ruwaya da ake karanta ta alqur'ani za a ce an kaza sai an dingina zuwa ga wannan sahabin da ya karbo wannan ruwaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ma ce da ta annabi ne ya koda ni wannan qira'a sai kina ba abin rigima bane kuma qira'o'i na qur'ani sun bambanta wannan qira'a daban wannan daban wannan daban in ka ce ai abin da yake shaida cewa hadisi ƙarya ne wannan ruwaya ta ta karo da wannan to to duk ra'ayin qur'ani ɗaya ne in guda ɗaya ne dan me za a san bambanci tsakanin su an fahimta ba nan ba nan magana muke ba Allah ta'ala ya samu dace ah annahu qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi haƙiƙa ni haramtu zulma ala nafsi na haramta az-zulma zalunci ala nafsi kan karan kaina waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhallam na sanya tsakaninku na sanya zalunci tsakaninku ya zama to abin haramtawa da haka ku zalunci nan Allah subhanahu wa ta'ala yana yin kira ne ga bayinsa ga baki ɗaya ya ibadi ya ku bayina wannan ya shafe dukkanin jinsi da ɗan adam an fahimta dukkanin wanda ta kalifanci na shari'a zai hau kansa to Allah subhanahu ta'ala ya kiraye shi a wannan nassi na hadisi kudus an fahimta ya dukkanin bayina ga baki daya ba maganar mata na ibadi aka ce nan maza ake ba a ce imai ba ya shafi habbayi mata mana abinda Allah ta'ala ya halitta na jinsin maza da mata duka sun shiga wannan magana ba kananan su ba manyan su inni haramtu zulma ala nafsi na haramta Azul zalunci me zalunci idan ka ce zalunci shine duk abin da zai bayi ga a sarayar da a wannan haƙoƙi guda shida an fahimta wanda yake kira sun abu shafa abbaru ya tilhamsa ko alhams shine menene rai ko sai mai sai dukiya sai mutunci sai nasaba eh sai me sai addini ko zo abubuwan guda biyar duk abin da zai bayu ga zaman so cewa a taɓa jini na wani musulmi an fahimta? tonin sunan su zalunci ko saba dukiyarsa ko mutuncinsa ko nasabarsa an fahimta ko abin da yake uwa uba a karan fari shine haƙƙin Allah shine a eh, shirka ko inna shirka la zulmun azim haka Allah yake zalunci ne mai girma kaga shirka zalunci ne domin ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wa wani Allah kana ganin ya cancanta kaga ka canza ma'auni kenan da abin da yake ike biyo a waɗannan abubuwan guda biyar tauye haƙƙi zalin wa'insu abubuwa ƙanana ƙanana wanda ba su kai waɗannan girma ba duka nau'in zalunci Allah subhanahu ta'ala ya haramta duka wannan ka duba halin da muke ciki a wannan ƙasar waɗannan abubuwan guda biyar duk an tarwatsa su waɗannan guda biyar na ɗan adam da suke wajibi na tsare masa kowane irin mulki ne an lalata su kanta ba a maganar rai ba bakin komai yake ba za a kashe rai kamar ba a kashe ba wannan shi ne mafi kololin abin da ya kamata a tsare wa ɗan ƙasa amma rai ya zama mai a banza ba ma a magana an kisan kai ba wani laifi ba ne kyau da kashe kai kisan kai ba wani laifi ba wani wanda aka kashe din ne ya bi layi ko idan gwale ƙuri'ar da za su zo masa a kashe shi wannan wanda aka kashe din shi ya dangwale ƙuri'ar da wannan shugabancin ya zo da ya kasa masa adalci sakamakon da aka mai shine an salwatar masa da rayuwa shine halin da muke a san masa da dukiyarsa mu abin da ya mallaka sai ya neme ta ya rasa akwai ban Allah da na gani ake nuna mun shi da ba makawo bane ne ya zama makawo a irin garuruwan da abubuwan suke tsanani ya mallaki dabbobi da dukiya masu tarin yawa a hankali a hankali sai ya rasa komai shi ma kansa izamanto cewa aka kama shi san abin da ya saura mika a koma kan 'ya'yansa ɗaya bayan ɗaya ana ta kama wani sa ana kashi sai da ƙarshe komai ya ƙare idan wannan gari yana rayuwa saboda damuwa da matsala idan idan idansa ya tafi yanzu sai dai samu ɗan jagora ya rasa komai sai dai ibara har da ake ciki ke wannan kuma ake ba zalunci ba ne wannan ba zalunci ba ba zai cike sunan zalunci ba a garin da yake ko a ƙasar da ke akwai wani shugaba tsayayye wanda yake shugaba ne zai ce ni ne shugaban ƙasa kaza garin zai ce ni ne gwamna kaza akwai sojoji akwai nau'ikan dukkanin jami'an tsaro a garin amma mai an kasa tsara alfarmar wannan jinanakin wannan al'umma wanda a dukkanin ma'anar ƙasa ne aka ce ma wannan country ce ƙasa ce a tsari ma na bature ka san mai ake nufi da ƙasa amma a ta ana rayuwa kama a dokar jaji mutane ko su kaɗa mutane su kore su kamar shanu su kashe na kashewa kama a cikin dokar jaji ake ba wani shugaba kuma kasa sana da lafiya ana harkar jiniya ana kaɗa jiniya ana komai lafiya nan kamar ba kamar kiyasi kamar sauro da kake so magani sauro kake kunna a gida ne sai da safa ka zo ka share abubuwan da suka wani kamar haka aka mai da masu dangwale ƙuri'a aka mai da su haka ta ai babu halarci da nuna kauna da dan adam zai ma sama da ce na yadda ka jagorance ni cikin rayuwata da ta iyalina da ta mutunci na da komai na na baka na baka wuka da nama sannan sai ka jiyo masa da ra'i mummuna kan abin da ya ma bai zaɓi kowa ba ce kai ya yadda ka ta ka jubanta lamarinsa sai kuma kai masa wannan sakaya wannan irin zalunci ne irin zalunci ne za mu gaya Allah za mu gaya Allah ha abu a cikin irin wannan abubuwan a zo ba a babin da aka fi yin ƙarya a ƙasar nan saboda a wannan babu ƙarya da juya magana da ha'intar al'umma da gaya musu ƙarairayi wanda suke ba su ya kamata ba sun ba ka ƙare musu rayuwa sau sai za ka ƙare musu irin da za ka ƙare musu kuma an zo an san kuma a zo a kawo masa akwatin zabe kuma a ce su yi su dangwala da kuda da ta kasu ƙare ma rayuwarsa kuma za a cika ta ka dangwala a aikin banza

ko ba ta tsare ma wani abu ba ta tsare ma rayuwa idan ka rayu a maganka na ɗan ƙasa ko ba ka ko ba ta samu ma abinci ba za ta da matsaloli to tsare ma rayuwarka ran nan ki tsira to shi ma bai tsira ba ba ma mashi shi ne mafi arhar abin da ake kasuwanci da shi a wannan lokacin shi ne mafi arhar abin da ake kasuwanci da shi shi ne halin da muke ba a magana lalacewa ilimi ko magana mai za a ci ba a magana magana rayuwa ake ana kashe mutane kamar wato sauro ya fi ka tsima wajen kashe kashewa wallahi al'amu sauro ma ya fi ka tsima to ga Allah subhanahu wata'ala da ya halitta kowa da kuma yake ta in ni haramtu zulma ala na haramta wa kaina zalimi wa ja'altuhu bainakum muharrama nufan sanya zalimi idan mun fa abun wa tsakaninku kar wani zalunci wani duk yadda za ka yi kakka zalunci ɗan uwanka don Allah ta ce fala ta zalamu ya ka ce ta zalamu ai fala ta ta zalamu kada ku dinga yin zalunci tsakanin ko da na sisun kawo kakka zalunci ɗan uwanka mobil kakka zalunci shi in ba za ka taimake shi ba to kakka zalunci shi mawukin shi ne guda uku in ma ka amfanin ɗan uwanka mumin an fahimta amma kuma kakka zalunce shi baka amfana shi ba ta kuka cuce shi ka bar shi da kansa shi ne haƙƙin da yake na waje amma ka cutar da shi to ka shiga wani abun kuma daban da Allah ta'ala ba zai banka ba, in baka amfana shi ba ta kuka cuce shi salin alin ka rabu da shi to amma ka shiga da ka shiga da menene cutarwa a gare shi to nan kuma rigima kake da Allah Allah ta'ala ba zai bar ka ba sai ya ji masa haƙƙi wallahi sai ya ji masa haƙƙi ko yanzu ko an juma ka kwana da sani wala sai ya ce sai me fala ta zalim kada ku zalunci na haramta zalunci a karan kai na tare da Allah subhanahu wataala kamar da malamai suke faɗa korewa kansa zalunci da yayi ba wai ba zai iya bane ba bai da uzurin mai ya aikata abin da ya ga dama bane domin inda a ce bai da ƙudurar ya aikata abin da zai damar to bai zama yabo ba a gare shi a ce ya haramta kansa zalunci malamai su barin fasike ta kamar makaho ne eh, zai ce ainihin alhamdulillah ni ba na iya kallon haramun wanda kaga ai ba ban kansa ba a wata hakika a to ai halittu ma ka kalla ko ko ka ce baya kallon haramun shi to ai halittu ma ba ka kalla to Allah subhanahu wa ta'ala yake ta ya haramta wa kansa zalunci an fa zai iya aikata komai komai daidai ne a wajen subhanahu wa ta'ala amma ba zai ba ya hana kansa wannan ba zai ba subhanahu wa ta'ala an fahimta so dan haka to sai anan manzon Allah ah, subhanahu wa ta'ala sai lissafo wa'insu sufofi na gazawa da ɗan adam yake tattare da su sufofi na gazawa da duk ɗan adam yadda ya kai da suka yadda ya kai da kamala yadda ya kai da matsayi da yadda ake ganinsa to wani abubuwan suna tare da shi to yana abubuwan suna tare da shi an fahimta sai manzo sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya ibadi ya ku bayana kullukum ballun dukkaninku batattu ne illa man hadaituhu sai kadai wanda ni ne na shiryatar da shi fastahaduni ku nemi shiryata ahadikum sai na shiryatar da ku aka duba anan Allah subhanahu ta'ala yana tabbatar wa dukkanin halittarsa da cewa batattu ne a wannan hadisin haka ne ya zami da wancan hadisin cewa kullum mauludin yulo da alin fitowa dukkanin abin haifa ana haifarsa a akan a addinin musulunci sai dai iyayensa su mai da shi ba na sare ko ba hude ko ba majushi sannan kuma Allah sun ta'ala ya ce ya ibadi ba wani dukkanin ku batattu ne don kuma gashi an ce mai ana haifarsa a kan. akan tafarki abinda malamai suka faɗa game da wannan hadisin kulasar shine dukkanin abin haifa ana haifarsa da yanayin da zai karɓa addinin musulunci da yanayin ne zai karɓa addinin musulunci abin zai iya ji masa daidai ba matsala an san akwai abin da yake a kawo masu a kai wani makar ka kawo masa wani ka san bari ma karɓe ta ba kwata-kwata domin ba alaƙa tsakaninsu da ita shi ya yi gabas ita ta yi yamma misali ko a ce musamman malaman makaranta a ce wannan wani nan din abe dace da yan aji ɗaya ba ya musu girma ko sai a dawo yan ƙasa ƙasa daidai da su to kowane abin haifa darasin addinin musulunci ko a sa addinin musulunci ta yi daidai da shi zai karɓe ta amma nan maganar ƙasa kullukun balun dukkanin ku batattu ne mana babu ilimin shiriya a tattar da kowa sai abin da Allah ta'ala ya saukar sai abin da Allah ya saukar nan baya kora cewa bayi eh, izamanto cewa sun san Allah ta'ala ne ya halice su domin shirya kala biyu ce akwai hidayatun mujmala akwai hidaya mufassala hidaya mujmala shine dukkanin halitta a bisa fitararsu sun san Allah ta'ala ne yi su kowace halitta ta san Allah ta'ala ne yi ta wata halitta tana nuna ma ma mahalicinta ne dukkanin abin da Allah ta'ala ya halitta yana nuna ma mahalicinsa ne eh kamar da sakalmin ka yake nuna wa mai akwai ka in aka zo masallacin da aka ce da Allah wani yana nan fa kafin ma tambaya ka duba yau ga takalmin sa nan ko ina duba akwai ka kana ciki ana shiga za a ganka to da ka duk abin da Allah ta'ala ya halitta yana nuna me menene Allah subhanahu wata'ala an fahimta da ka wanda suke da awar wai babu Allah ta za ka za su sun karyata duk shiriyar musulunci cewa Allah ma babu shi suka ce musu ƙara tunani a cikin tunaninsu akwai abin da tunaninsu bai kai gare shi ba wala'ala sun ɓata ne bayan shirya masu sake nazari su ƙara koma cikin tunaninsu an fahimta to don haka nan wasu an hidaya mujmala kenan akwai hidaya fassala hidaya shi ne kowane abu zaman tuciya ka sami ilimi na shirya a kansa dalla dalla kamar hukuncen hukuncen sallah misali ko yadda ka bauta wa Allah filla filla haƙƙin zumunci za ka za to wani wani abubuwan kaga yana cikin hidaya fasfala wanda shi yasa Allah sun ta'ala ya shar'anta a duk sallah sai kai wannan da ihdinas siratal mustaqim ka da bin tafarkin ka madaidaici domin neman samun menene hidaya fasfala komai ka wato ka fahimce shi abu sai da Allah ta'ala ya so ya da shi an fahimta don haka nan duni ku nemi shirya ta ahadukum sanashin da ku cewa babu wani mutum ice da zai zo ice shi zai ba wuta wa Allah ba kan hasken shiriyar da Allah ta'ala ya aiko manzannin su da shi ba sai ai shi kawai arifi ne masanin Allah ne shi kenan zai ta iho iho da wayansu abubuwa da wasu kulumboto da shirme da sunan cewa wai bautawa Allah yake wai ce ma wannan bauta Allah ce kullukum balun illa man hadaituhu sai wanda na shiryatar da shi shine ne zai amsa sunan shi yayye ana fata an fahimta da aka fastaha haduni kun mun shirya ta ahadukum sai na shiryatar da ku da aka neman shiryar Allah subhanahu wata'ala abu ne shar'antacce abu ne da Allah ta'ala ya shar'anta kai sai kaka ji cewa ai musulmi ne ni ina kan shirya ni alhamdulillah shikenan a ah, neman shirya Allah kakka gushe wajen neman ta kore shi an fahimta shi sa manzo sallama yana kan addu'o'in da yake a cikin kiyamul layli kenan ai neman shirya ko ce ce Allah wa faqara samawati wal ard alim al ghaib wash shahada ko eh menene eh idini bi maqtilifa fihi min al haqqi bi idni innaka tahdi man tasha'u menene ila ila sawa'i sabi أو كما قال عليه الصلاة والسلام cewa cewa Allah ta'ala ka shirtar da ni cikin abin da aka yi saɓani a kansa ko domin kai ne kake shirtar da wannan ka ga dama zuwa ka tabarki madaidaici bayan ka yi kirari ga Allah ta'ala sai ka ringa yin wannan shi sa duk salloli guda biyar dura ka ma ka ringa ihdinas siratal mustaqim ko siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim bayan shiryar da take hannunka ta alkur'ani da sunan manzon sallama sannan kuma ake nana sama ka ringa neman shirya don kakka goce sai zama shirya a hannunka kai kuma wani abin kake daban a tunaninka ko wani abu ka sa wani abin ka sa a gaba shi dan ya ma sha shamaki ga qur'anin a hannunka amma wani abin kake shine sharrin bid'o'i da abubuwa kana ganin Allah kake bi ga qur'ani ya hadisi a hannunka nan ko ba Allah kake bi ba san zuciyar kake bi kuma an hana ka ne ka bi qur'anin da sunan yadda ya kamata wanda kaga zai zama to mai mafi taɓewa ke ga shirya a hannunka amma baka aiki da ita wani abin kake son zuciyar kake bi kuma shaɗan ya isa ke ka sha ka ba Allah da manzansa yadda mai suka umarta wa ga jarabawa ke babban jarabawa an fahimta to don haka fasaha duni ku nemi shirya ta ahadukum sai na ta da ku in ji Allah wata Allah ta'ala baya tabar da bayansa duk mutumin da yake roƙon Allah da ikhlasi da gaske yake to Allah ta'ala zai amsa kiransa ba zai kyale shi ba za a baka cikin duhu ba an fahimta Allah ta'ala ba zai baka cikin duhu matsawar da gaske kake kana neman kusancinsa da gaske kake cewa so kake ka ta sa Allah ba zai kyale shi ba cikin duhu haka ka'ida sai ki shine ar-rahmanir rahim to mai jin kai ga bayansa mai rahama mai jin kai subhanahu wata'ala sai ke cewa an ji sufa ta farko dukkanin bayi ba wanda zai ce yana kan wata shirya. shirya da suka ba ita ce Allah ya sauka ba kuma idan ita bata a shirye dukkanin su basattu ne sai wanda da shirya sai sifa ta biyu shine kullukum da'a ya ibadi kullukum da'a ya kuma na dukkaninku mai mayun wata ne illa man at'amtu sai wanda na ciyar da shi fastat'imuni at'imkum ku nemi ciyar ciyarwa ta sai in ciyar da ku wato Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar wa da bai cewa arziki duka yana hannunsa komai daga cikin taskar da ake bayan ta suke samu zuwa abin da ka samu tun daga safi har zuwa daren nan zuwa yanzu ka tabbatar da kare don Allah ne dukkanin kuma yin wata ne sai wanda muka ciyar sai wanda muka ciyar ba wanda kaga ya ci face daga arzikin Allah subhanahu wa ta'ala mun Allah subhanahu ta'ala yana tabbatar wa kansa mallaka dukkanin me abin da dan adam zai ci ko ya sha da cewa wannan sabab din wannan hanyar da kake bi kake samu ba hanyar bace ta ba Allah ta'ala ne ya yassare ma hanya da kake ci kake sha ka ba wannan bace ita ce hanyar ita ce wacce take ciyar da kai ko wannan da yake baka shi yake baka Allah ta'ala ne yake domin me wa'ansu ba su da wannan hanya kai ta haka amma kuma suna ci shi rashin ba wannan hanyar ba ce shi ma hanyar da wancan yake da ita wajen da yake cin abinci ba ita wannan yake da ita ba eh wani kaza wani zaka mamakin yadda yake ci yake sha a yi ne ya yake yake ci kasan bai zai ce shi ma dai kawai dai kawai wannan falala Allah sai da rahmansa shi ya tabbatar da wannan abin da yake yi wa in suna kokarin da yake yanin nan kana kuma ba sa samu amma shi yana samu kaga ake hanyoyin da kowa yake tashi da safai fita yi ba ita ba ce Allah sun ta'ala ne yake yake kankaro abin sai ga yazo ya same ka wani yayi kwana kaza bai samu abin da ka samu ba amma kai gashi ya rufa ma asiriya ba ka wani haka Allah ta'ala ya nuna masa kudurta cewa ni nake yi kai ta bin hanyoyin kuma wallahi ba za ka samu ba sai ya buga ya buga ya a taimaka masa an hanyoyin da ka bi ita ya bi ya ma ninka yana bi amma bai samu ba kai kuma kana yin yunkurawa ka samu kaga ba hanyar bacci take bayarwa Allah ta'ala ne yake yake haka Allah yake subhanahu wata'ala duk wannan abubuwan zirga-zirgar da muke mun fita an tafi a dawo lafiya an dawo duk wannan abubuwan duk wani dan adam ne yake aikinsa kawai amma Allah ta'ala shine mai arrazza mai azurta bayansa mai bayarwa shi ne mai bayarwa don haka dukkanin kuma yin wata ne sai wanda muka ciya sai wanda muka ciya wanda a mai ga kudin ga abin da aka mallaka din amma mai abincin mai sai dai zauna cikin yunwa bai sai su ba bai sai su ba sai dai zauna cikin in ma shedan ya masa a mutum kudubar shedan Eh, ita kudu ba ɗin ko ya ke ta tasa ya sanya masa tsumulmula da ba zai ciye koshi ba ya dinga azabtar da kansa yana tara kuɗin ana ganin sa an gama bukaci amma ya tara miliyoyin kuɗi a account da gidaje da kadarori baya ci baya sha yana ta wahala wani ban Allah yake gaya mun cewa akwai wani bawan Allah da cibi ya tara gidaje da yawa a garin nan wala a keke yake yawo unguwa unguwa yana tattara kuɗin haya da shaguna keke ke hawa kana ganin sai ɗauka ta mabukaci na kayan samu ba su kaya ba ne zai tsaya ɗan samu masu ɗan ɗan gyaɗa da wannan ɗan hambuɗa ya ƙarasa da ƙyar in ya je unguwa kaza ta zuwa in ya unguwa za a ta fitowa barka da zuwa alhaji sai ina mai wannan ina a zo a ta lissafi ya haɗa amma kana ganin sa kaga mabukaci sai ka taimaka masa sai uwar kuɗi mamin a haka ala Allah ta'ala bai da shi wannan abu sai da ƴaƴansa su su koshi sai da yansa bayan mutuwarsa su za su fantama ma shi ne zai haka zai mutu kaga kullukum ja'a illa man at'amtum da Allah ta'ala ya sa masa eh, wato shiriyar wannan shiriyar ta cewa komai na Allah ne in ci gobe Allah zai ban kaga da zai ci amma ga nake gobe zai rasa in fa cinye fa zai ƙara da dukiyar ci fa ya koshi yake zai taɓa dukiyarsa bari a bari a bari a bari ka a sa koshi ka a shi in ba a yi sa'a ba gidansa sai dai a daga sun tuwon dawa kullum safara na dare cikin wahala ga uwar kuɗin Allah ya bara amma ba za a ci ba kuma haka Allah ya ga dama iradu haka zai koma gare shi kuma Allah ya tambaye shi wa ka ci daga ni'imomin Allah yana zuwa godiyarka ga Allah subhanahu wataala cewa shi ne mai bayarwa dan haka ya ba ka gode ka ci ka sa ka gode gobe wannan abin da kai kai da imani cewa ka ta gode masa gobe sai ya baka wannan ko ya ninka ma wai wannan godiya ka ga Allah ga gurin da zai kara ma amma ka ta kan azabtar da kanka azabtar da iyalinka kana ji kuma Allah zai baka gobe ko ya baka sai kuma ya hana ka amfana da wannan abin kai ta zama a haka tunda baka gode wa Allah amma a baka ta dauka ta cika kai ka biya bukata ka ce alhamdulillah wani Allah ta'ala farin ciki da kai kana cikin masu godiya domin haka shi ɗan menene ilistafa cewa wa ta zuwa aksarahum shakir daga cikin farkonsa akwai karanta godiya ga Allah zan batar da su wala ubillan nan wala amuran nan wala kaza wala kaza ake wala ta zuwa aksarahum shakir ba ka same su da yawan suna godiya gare ka ba ya Allah wannan farkon shi ɗan haka shi ɗan ke gaya wa Allah ta'ala cewa an kyale ka ka tafi har zuwa ƙarshen zamani to sai ka sa to tunda Allah ta'ala ka ban wannan damar to zan batar da su zan musa zan sa su yi kaza wala ta duba aksara mu shakir ba ka sami mafi yawan su suna godiya gare ni mutum sai ta hango kawai Allah ta'ala bai bashi ba Allah bai bashi baya kallon me aka bashi sai ki amfani da kansa daga ni'imomin Allah ta'ala da fadalarsa ina fata an fahimta to sai sai Allah ta'ala ki ya ibadi ya ku bayana kullukum ari dukkaninku matsaraita ne illa man ka sautu sai wanda na tufatar da shi fastaksuni ku ne mun tufatarwa ta aktukun sai na tufatar da ku nan zai ya daukan ma'ana guda biyu ma'ana ta farko su tufaji wanda yake na zahiri da muke sawa cewa dukkaninku matsaraita ne sai wanda Allah ta'ala ya azurta shi da tufafin da zai sa ma'ana tufafin da kake sawa ko sun kai shat nawa ne Allah ta'ala da cikin rahamarsu da jin kansa ya baka da kake wani alfahari cewa ni fa shaddoji nake ballewa nake sawa to ana kuma gashi nan duga suna a wulakance dan dan yarin nan ma dan dubu kaza ba sa iya sawa ni kamar ni na musu shal ba sa'a ba sa'a ni na wani sallama ma sai na ga dama na amsa musu sallama ma sai na ga dama ba class ina bane suwa ne mota kaza motoci duk wata kaza nake canza mota tufafi duk ƙarshen wata nake ake min ɗinki duk wannan Allah ta'ala ne yake ka tuno da ko ka san da cewa Allah ta'ala ne yake bayarwa mun fahimta domin wanda ba su ba su da wannan abin nan din me yasa ba su da shi ko ka idan to kai da ka samu me yasa ka samu akwai dalili gamsashe cewa a wani abu kake wa Allah ya baka ko Allah ta'ala ne ya ga dama ka zo kake da shi an fahimta wani ko ba shine alamar cewa kai na Allah bane ba wani ko ba shi kenan cewa kai na Allah bane domin sassan mai iya cewa da a ce duniya ta kai gwargwadon Fuffukin sauro guda ɗaya ta kai darajar fuffukan sauro guda ɗaya ko abu shafi ƙuda fuffukensa guda ɗaya na dama ko hagu da ta kai wannan matsayin a wajen Allah to da wanda ya kafarce masa ba zai ba shi makwariyar ruwa guda ɗaya shaƙi ƙas ba da ta kai wannan daraja a wajen Allah da wanda ya kafarce masa ba zai ba shi wannan ba zai ba shi wannan arzikin isha ruwa makwariya ɗaya ba kai kai duniyar a babban zaki sada da cewa in ta same ta kafu wayan nan duk sallama ma su ma ba ta saka mai musu an fahimta ashe yadda Allah ta'ala i duniyar da yadda yake kallanta daban da yadda mutane suke kallanta ba ba ba sun komai ba to karshe wani tufafin da take takama da shi ba da shi za a binne ka ba wani tufafi da aka binne wancan da wa'ancan da su su shi irin sa ne za a dauko asa shi na ƙarshen al'amarin wal aqibatu lil muttaqin ƙarshen al'amarin yana daga takawar da kai a rayuwar ka tsoron Allah ka shi zai fitar da kai an fahimta to ma'anar ta tufafi ta farko kenan ma'anar tufafi ta biyu a wannan hadisin shine tufafi wanda yake a sutura rufin asiri dukkanin kuma tsaraita ne sai wanda Allah ta'ala ya rufa masa asiri duk abin da bayi suke yi da abubuwan da da abubuwan dan adam yake a dare da rana dukkaninku me kuna rayuwa na cikin rufin asirin Allah amma kowa a tsirara yake ke wanda Allah ta rufa wa asiri in ka ga kana abu asirinka bai tono ba Allah ta ne ya rufa maka in dan kana abu lafiya lau to tara Allah ce mai da kawaitinsa. za ka kiyaye Allah kai iyaye wannan sutura da za a ganka haka da cewa haka idan mun cewa ka kaskanta ka wulakanta sutura Allah kuma arin illa man sautu. sai wanda ne da su fasar da shi shine zai zumunto mai a cikin rufin asirin Allah fastaqu ni kure mu rufin asirina aqsukum sai na tufa muku asiri sai ta fasar da ku Allah ta'ala ne ya san kadai me kake yi in ka buya ko in ka je guri kaza ko in kaza kowa ya san abin da yake a fili da buya kowa ya san kuma ka ce kai kanka hisabi kai ma ka san menene yake akwai a cikin rayuwarka in ka lissafa me kyawun ayyukan ko nan mu ne ne fi kyau ko ne ne fi yawa kai ma ka san kai ka san amsa in fahimta sai ki ta fastaksuni aksukum ko nuni mutu fatarwa ta da rufin asiri na sai in tufatar da kuma rufa muka asiri ina fata an fahimta <coughs> ya ibadi ya ku bayina innakum tuqta'una bil-layli wan hau haika ku kuna yin laifuka kuna yin kurakurai bil a dare da yini kuna yin kurakurai a dare da yini Allah ta'ala a ce ya san duk abinda halitta su duk abin duk kurakurai duk laifukan da ake yi Allah ta'ala yana gani ya ce kuna yi Allah ta'ala a ce yana gani duk abin da ake yana gani subhanahu wa ta'ala amma saboda sunansa ar-rahman ar-rahim suke same wa ana azkuru dhunuba jami'a ni ne mai gafarta dukkanin zunubai ba ne gafarta zunubai su babu wani zunubi da za a ce Allah ta'ala ya ba wa wani damar ya gafarta shi babu shi a bayan kasa na tsoron Allah ta'ala aka yi wannan laifin to Allah ne mai gafartawa ba wanda zai ce ma a ai wani mun ɗauke ma ko kai komai ba komai mun lamunce ma duk wanda ita ya lamunce ma an fahimta to ka fahimci ne ma yake ce ka ba mai lamunce wa bayi sai mahalicin bayi ba mai ɗaga musu kafa sai Allah da ya halicci ina fata an fahimta don haka nake gafarta zunubai ga baki daya fastaghfiruni ku nemi gafara ta ka ce astaghfirullah Allah ta'ala na tuba an fahimta idan aka ce a a idan aka ce wa ana aghfiru da kuma istaghfiruni aghfir lakum daga al-ghufran ko al-maghfira eh, idan aka ce al-ghufran daga gafara ne ita kalma ta gafara a harshen larabci tana nufin a a a a rufe abu rufe abu da lullube shi kamar a rubutu a sami mai wannan abin da ake farin da ake shafe shi da shi ko wannan abin da 'yan buku suke ɗauka su shafe shafa rubutu to na abin shine maghfira al-ghufran ke. rufewa sacewa daga yin aka kira kwalikwali da ake sawa wani karfan da ake sa na yaki ko da To da shi in ka rufe ka rufa kan ko zuwa abinda za a kawo nasara ba zai taba kanka ba shi ne almigfar an fahimta daga alhufran rufewa to to kuna yin kurakurai alkhati'a tuqti'un kuna yin zunubai da laifuka a dare da yi wa ana afiru zunuba jami'a ni kuma ni ne nake gafarta zunubai baki ɗaya kuna yin laifi kuma ni ne mai yafiyar duka duk abin da ka yi a bayan ƙasa da suna laifi to ba mai da ikon gafarta sai Allah ta'ala ga baki ko da irin laifi Allah ta'ala ne da ikon ce na gafarta wani an fahimta wannan har ya shafi abin da yake haƙoƙin Allah da kuma haƙoƙin halitta eh kashe haƙoƙin Allah da haƙoƙin halitta Allah ta shi ne mai gafara da baki daya ko da kasu cutu ita ita na yafe ma ɗan sana na ga dama ita yi to ni haƙƙi na bai tsira so da bawa na kaiwa an fahimta bawa na kaiwa ka cutar da bawa na an ba saboda nagari ne mai haƙuri ne an sun kusur da shi zai ce ya yafe to nan abin za a ce za su ume ka shi kun fahimta duk wannan abubuwan ya kamata zaman cewa ana ana gano su to yake cewa ya ibadi innakum lam tablughu durri ya ku bayana ku lam tablughu ba ku kai ba ba ku isa cutarwa ta ku cutar da ni ba ba ku kai level din ko ko ƙarfin da za ku cutar da ni ba ko matsayin da har za ku wani ku cutar da ni lam fasabun durri ba lantana ku cutar da ni din ba ku isa ku cutar da ni ba balantana ku masana in ku cutar da ni zai zai zai faru an fahimta walan tablughu naf'i fatanfa'uni haka na ba ku isa ba ku kai ga ku amfanar da ni da wani abu ba ba san fa'uni ba sana ɗin ku amfanar da ni da wani abu ma'ana tun daga kan kafirci da shirka har zuwa ƙaramin zunubi da za ku yi kan ku ji cewa ni kuke cutarwa don ba ku isa ku cutar da ni da komai ba in fahimta balantana ɗin ku cutar da ni in kun yi kafurkin ko shirka in kuka yi ko laifin kai ko mai kanku kaiwa hakan ba zai sauye mulki na da komai ba an fahimta hakan ba zai sauye Allah ta'ala da komai ba cewa gashi bayana suna saba mun shi kenan a samu matsala a subhanallah haka na kuma tun daga kan ta Allah wuri da mutum zai tsayinta Allah da bauta har zuwa ƙanƙanin aikin alheri da za ka yi to kaka ji cewa kana yi wa Allah ta'ala wani abu da zai amfanar da shi in kai kanka kaiwa ba ku amfana ni ba ban sana ku amfanar da ni da wani abu da za ku yi aikin alheri za ka ji cewa Allah ake aisha ba aisha ba ku za ka ji cewa aiko halin layi ne aiki kenan har ma har ma ku ce wani ma shi an ba shi aljanna ko an gafarta musu kona aikin ba da kake Allah ta'ala bai shafe shi ba ko kai ko kakka bari ko kakka yi ko kakka yi kai ta shafa duk wani ibada da bayi za su yi Allah ta'ala kan su ta shafa da Allah ta'ala misali har wani samu wani matsayi da karfin gwiwa da zai zai shiga haƙƙin Allah ibayar ko ya hana an fahimta na kita ya ibadi lau an na ya ku bayana da a ce na farkon ku tun daga farkon halitta tun daga kan annabi adam an fahimta wa akhirakum da na ƙarshen wanda shi ne ƙarshen da za a ce shi ne wanda za a haifa a duniya tun daga ba ga al'ummatai ne da yawa mutane da ba adadi ba wanda ya san adadin wanda menene suka zauna a wannan ƙasar sai Allah sai mahalicci ba wanda ya san adadi daga lokacin adam adam har zuwa ƙarshe da zai ce ma ga adadin ɗan adadin da ya taka wannan ƙasa ba wanda ya sani shi to da a ce dukkanin wayannan za su haɗu an fahimta wa'in sakun wajen na da da mutanenku da aljanun, jinsin mutane da kuma jinsin aljanu wannan jinsukan suna da yawa kuma Allah ta'ala ya ambace su ne ya kebance su da ambato saboda su su ya ta kalifanci yake hawa kansu amma akwai sauran masarautu na halittu iri iri iri iri da Allah ya subhanahu wata'ala iri iri daban-daban sararin samaniya da halittun da suke rayuwa a sararin samaniya kaɗai ya ishe ga girman Allah ta'ala an fahimta tsuntsaye aji aji iri iri nau'i nau'i duk wani tsuntsayen da za a ce ga wasu bakin tsuntsaye an gansu suna ne rayuwa ne a fagen wannan sama kwala na yake gada mara koro su yanki za su so suna nan suna rayuwa duniya ce mai zaman kanta haka nan ka tafi ƙarƙashin ruwa halittu ne iri iri iri daban daban da manya da ƙanana haka Allah ta'ala yi shimfiɗa kana ƙarƙashin ƙasar da muke ta haka abubuwa ne daban daban daban daban har yau bincike dan adam yake yana gano halittun da Allah ta'ala yi har yau ba a kanta an ga ya zama an shi har yau karatu ake a jami'o'i da bincike da abubuwa har yau ba iya su ba wani sai zaman to cewa karatun da yake har zuwa PhD akan kifi yake kifi akan jinsin kifi wani ya dauki wani nau'i na kifi akan sa yake bincike akan sa ya kai har dakta wani akan jinsi kaza yake ya kure karatu a boko wani kaza wani kaza wani akan tsuntsaye ya kalli tsuntsu kaza akan sai yake ta karatu har ya tsufa bai gama ba wani kaza wani abubuwa haka Allah ta'ala yi wannan masarautar duka duk nasa ne komai nasa ne subhanahu wata'ala to to da a ce dukkanin waɗannan mutanen da alzalin da kowa da komai za su haɗu ala atqa qalbi rajulin wahid akan tso mafi akan kurewar tsoron Allah sai daga cikin kurewa a tsoron Allah an fahimta izamanto cewa tsaya a wannan wato anan zuciyar ma za da zalika fi mulki shi'a ba abin da zai ƙara a mulki na a ce kowa na gari ne kowa tsoron Allah yake kamar mala'ikar jibril misali da mala'iku la ya'sun Allah amma amaruhum wa yaf'alun ma yamuru to haka ba zai ƙara a mulkin Allah da komai ba kowa ya zama nagari masara ba zai ƙaru shi komai ba mana wannan takawar tsoron Allah kiya dokokin Allah kai kanka kaiwa ba zai ƙara Allah ta'ala da komai ba ba za ka dinga jin eh, eh, wato girman kai da isa sai ma'anin salati dubu ɗari kaza nake yi ko istighfari ka hailala da talatin annabi kaza nake duk ba zai ƙaru komai a hakkin Allah subhanahu wa ta'ala an kai kanka kaiwa an fahimta in ba baka yi ma kanka kaiwa an fahimta Allah ta'ala babu ruwansa an fahimta yawwa za ka yi ka zama nasa kusa ka yi da sai ta shafa subhanahu wa ta'ala kita ya ibadi ya ku bayana lau anna awwalakum wa akhirakum da a na farkonku da na ƙarshenku wa insakum wa jinnakum da aljaninku da mutanenku kanu ala abdar qalbi rajulin wahidin minkum su kasance a bisa bidirewa zuciyar ɗaya daga cikin dukkaninsu su zama cewa kangararru abu zuciyar kafirci na ɗaya daga cikin kama a ce zuciyar shaidan shedan ya ya wa Allah subhanahu wa ta'ala an fa ya kafircewa Allah ta'ala ko ka ce fir'auna misali an fahimta wanda abu talauyin kafirci shedan ya fi fir'auna nauyin kafirci tunda shi ya san Allah abu ta ilimi sai juya ba yana mu'amala da mala'iku shi ne sarkin mala'ikun ba a sama da komai da komai ita ba zai bauta Allah ba ya kekenta ƙasa sai ala yana magana da shi ce shi kaza zai yi kaga abin babban ne to a ce duka za ku haɗa akan wannan dukiyar ta ta kangara wa Allah ta'ala sai don aka tabbata shedan ne an cuce shi to wani shedan ne an cuce shi shekaru lokaci mai tsawon ɗauka yana jagoranta mala'iku a sama amma lokaci guda saboda annabi adam ya hasada ita shi ya daina wannan shi ba zai ba yaushe ta wannan a halitta shi da ƙasa da abin da yin a gabana ni kuma ka halitta da ka wuta ka ce kuma ai wannan ai ba zai yi ba ijiya Allah ta'ala baya ita shi ba zai shi shi ke shi ta Allah ma ya haƙura ya daina kaga abin babban to a ce dukkanin mutane za su haɗa akan wannan zuciya an fahimta to ma afa zalika min mulki shay'a babu abin da zai tawaya a cikin mulki in ji Allah subhanahu wa an fahimta ba abin da zai tawaya a haƙƙin Allah kowa ya aikata laifin da ya ga dama ita fadirkin sa a bayan ƙasa babu abin da zai taɓa mulkin Allah kai kanka za ka yi wa to abin da za ka yi an baka dama ne kyau lokacin dama tana ƙarewa dole ka dawo gare shi shine kyau duk fazirci dukan garewar zuciyar wani za a ce yau me ya mutu wane zai kaza da kaza da yake laifi kaza ko yake kaza ya mutu duk ƙaryarsa ba zai iya mai dawama a bayan ƙasa ba duk fazirci ba dagawa sai an ce yau ne babu shi wannan shi shine ne iyakar da Allah ta'ala ya yi wa dukkanin wani kangare dukkanin wani kowa ya ci akwai lokacin da Allah ta'ala ya sanya masu cewa ba ka ƙetare nan kowa ya aikata abin da ya gada da kawai wani cewa shi mara kunya ne a unguwa ko a gari ko a kaza shi ya gagara shi ba kai na bata kansa lokaci ke ba Allah kawai zo na lafiya domin duk abin da yake kansa yake shatowa matsala ba wanda yake shatowa matsala ce kan. shi da zai tarar da Allah a bisa wannan yayin mummunan yanayin da ya zaɓa wa kansa ne yake na kawai an fahimta to yake ta ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirah da a ce na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da azanun ku qamu fi sa'idin wahid za su tsaya a bigire guda kowa zai zo wani bigire guda a tsaya kowa dukkanin mutanen da aljanu fa ne kowa daga hannu ya ce ya Allah a ban kaza kowa isha so irin bukatar da ya ga dama komai girmanta kowa isha so abin da ya ga dama sai zama so fa a ku kulla wahidin mas'alatahu na bawa kowa duk abin da ya roƙe ni na biya masa na bashi abin da ya roƙa ma na kafa zalika min ma'in to babu abin da zai tawaye na daga arzikin da yake wuri a sai na bawa kowa abin da ya roƙa to abin da yake arziki abin da yake na abin da yake guri na na arziki da Allah ba abin da zai tawaye da shi ina kallo wannan kawai daga ne sai Allah ka ban kaza kuma kowa Allah ya bashi to duk abin da Allah ta'ala ya bayar bai tawaye komai daga cikin abin da yake wajen sa ba subhanahu wa ta'ala jaka kenan babu abin da ya gagara Allah duk bukatar ka daga hannu kan kalli wai ai shi zan samu kaza sai dai ka roƙe shi da ikhlasi da gaske daga sharaɗin addu'a da cikin sharaɗin addu'a ba a gwada Allah sabarin gwada ko zai amsa kana yin wannan kai ma ka tabbatar da ba za a amsa domin Allah baya wasa da kowa kai ke da kai bawansa ne ka kake mabuƙaci, ka ji kuma za ka roƙe shi domin ya cancanta ka roƙe shi kuma ka ji cewa yana biyan bukata kai da ikhlasi da gaske ka ɗaga hannu kai ka saurari ikon Allah domin ya ba wa waɗansu da yawa ba kai ba sun ɗauko wannan ɗaga hannun suka kuma aka ba kai mai ya hana ba za a baka ba me gagara Allah su wa ta'ala ba ba abin da ya gagara Allah wannan duniya ta tafi kai nasa ne kai ma me gagara wanda kamar kai ne mahaifinka ya ka zo ka ce ba, aban kaza ba ai kana da hope zai bayar ko to kuma ga Allah na kuma ga Allah ne an fahimta babu abin da zaka sau da yawa mutane wato adab na addu'a ake rasawa to sai a rasa bukata adab na addu'a ake rasawa sai a rasa bukata inda mutum zai addu'a yadda aka ce a yi to an alal sau da yawa zai samu bukata sau da yawa ba a ce babu jarabawa ba ka roƙa a ga cewa wannan abin ba alheri bane a gare ka an baka a daidai wani lokacin sai a hana wanda kuma Allah ta'ala shine allamul ghuyub in an baka wannan abin zai zama matsala har da kake cikin matsala sai matsalar ta ninku sakamakon wannan abin da aka baka a yanzu kai baka san gaibi ba to sai a hana ka wannan abin sai lokacin ya wuce kinan da shekara biyu ko lokaci kaza lokacin nan an baka wannan abun zai ma amfani sai a baka lokacin tunanin ka ma manta ba kai addu'a sai abin ya zo sai da ka baya in Allah ya nufe ka sai ka ah wannan abin kamar na taba roƙa ko gashi ya ma har abin ba na ma wuce na tafi wani abin haka Allah ya fita amfani da wani abin kuma in ya gana ba zai baka ba sai 'ya'yanka lokacin jinka yayi rauni kana buƙatar taimako sai a basu su kuma sai su ji kanka da wannan abin kuma ranka ifaji a lokacin ba yadda Allah ya iya so a ike cewa ma na ƙasa zalika mimma indi babu abin da zai tawaye daga cikin abin da yake gudina na arziki illa kama yanqusul misyar idza udkhila al-bahr sai dai kamar yadda wato allura take tawayewa ko take tawayewa idza udkhila al-bahr aka fata a cikin teku kace ka dauki allura ka dan sai a teku ka dan dago abin da ta dan tiro to akwai abin da zai tawaye cikin abin da yake wajen Allah to kamar wannan ne sai ka je teku mun san teku a ruwan teku ka je ka dan sa ɗan allura da ake ɗinki da ka dan tsoma ka ɗago to dan abin da dan to dan nan to shine dan kamar abin da a ce a bawa Allah ta'ala ya bawa dukkanin halitta abin da suka duka ko mai girman sa to sai dai kamar wannan mana Allah ta'ala baka misali ne ko akwai abin da hankalinka zai iya kama ina fata an fahimta subhanahu wa ta'ala na ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya a'malukum wa'annan dai ayyukan hiya a'malukum su ne dai ayyukan duk abin da kake yi din wa'annan abubuwan su ne dai sakamakon ka uhsiha lakum da nake kiyaye muku su ga mala'iku nan guda biyu da qif uh, asid ko sufofin su ne guda biyu dama da hagu wani ga fayil a nan suna rubuta yana recording wannan ma shi ma yana recording ko komai abin da kake yi ana rubutawa komai komai ofisi halakum ana rubuce muku su duka summa uwaffikum iya sannan a cika muku su su zo yadda suke shine uwaffikum iya su zo yadda suke ba ƙari ba rage duk abin da kai shi za ka shi za ka shi amma ya amal misqala zarafin khairan yara duk wanda ya aikata misqala zarafin daidai da kwayar komayya na alheri zai gani a ranar lahira duk wanda ya akata akasin alheri da da kwayar komayya zai gani a lahira wala ya zulimu rabbuka ahada Allah ta'ala baya zaluntar wani zai zalunci wani ba duk abin da ka akata eh wayan kana bi fala min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi mun isa a matsayin masu lissafi da Allah mun isa masu kiyaye ba abin da za a tauye ma shi ne sun makuwa fikun iyaha wani ya isa wato a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yawan rayuwar da muke dare izo rana ta zo mu fita mu je mu dane kawo mu yi kaza mu yi kaza ba wai kawai a banza bane ba kawai a banza bane kawai ka yi kawai shi kenan a ta abinci a shiga ba haya a fito a yi wanka a fita in haka ne bai daɗin rayuwar me ma'ana wannan rayuwar akwai wani abu da Allah ya fi so ka yi a wannan rayuwa akwai lokacin da rayuwa za ta ƙare rayuwa za ka fi ta ƙare shi kenan sai ka bar wannan motsin da kake sai kuma a ta wata rayuwar ba. akwai abin da Allah ta'ala yake yake nufin ka da kai wani ka yi irin wannan rayuwar rayuwar ta gama sai aka rufe fayil ɗinsa sai aka ga baya sai ta ci kai ma ɗin akwai lokacin da za haka za ta faru zaka me ka da me ka da ne kake wasa kake ko warji ko ɓata lokaci sai ka kalla shi ne kawai ba wanda Allah ta'ala ya halitta shi wurin isa abinci bacci. ba wanda aka halitta shi domin wannan manufar ka ta abinci kai me ma'anar ka suka abinci kai me daɗin bacci da cin abinci kana tashi bacci ce sai wata gajiyar ko kana cin abinci mai daɗi sai kuma wata yunwar sai wata ɓacin ran ta yi mai ma'anar wannan duniya gidan jarabawa ne wanda ya ba Allah shi ya samu kyakkyawan sakamako wanda ya Ya aka tambara kyaushi kyau shi zai gani kawai shi ne an fahimta ake tafa man waje da khaira fali ahmadillah duk wanda ya samu alkhai a cikin result ɗinsa iga na yana credit ko a ran lahira fali ahmadillah tun ce na gode Allah ko ku a'a duk wanda ya ga alheri a rayuwarsa da yake ya ga Allah ta'ala ya wafaqar da shi akan tafarkin Allah yana kokarin bin Allah ba zaɓinsa ba ne ba karaɗinsa ba ne to fa gode wa Allah falala Allah ce da rahamarsa domin wani kama ka a shekarunka yana na yana fadilci na akata laifuka iri iri kai Allah ya baka akan tafarki sa ba bai sai ka gode wa Allah ba ya baka kana zuwa kana bautata masa sallali biyar ɗin nan ba ni kana yi wani kamar ka ko ya fi ka ko ƙasa da kai yana ba ruwansa bai ba shafe shi ba kai dukkanin abubuwa na karamci da shirya zuwa Allah ya baka kana yi bai shi gode wa Allah bai sai ka ta yadda kai dan gata ne a wajen Allah ba kai Allah ya ma wannan falalar da alkhairi wa man wajada ghayra zalika fala lumanna illa nafsa duk wanda ya samu akasin haka to kai da kowa sai kansa shine ya kibi duk wanda ya samu akasin alheri ko a nan rayuwar to kada ki zargi kowa sai kansa duk da yake ciki ba shi ga dama ilafukan ba ko kasa ko akwai ya sa shi duk barna da mutum yake yi ike jin cewa shi makaskanci ne waye waye sa ka dama Allah ya sa kai alkhairi sai qibi sai ka aikata shedanci da abin ga dama saka in ka samu ruzuwar mummuna ka hada da wasu cututtuka ko wasu matsaloli ko an daure ka ko ka je guri kaza mara kyau kai kai da kanka ai waye da ba kai ba kai ne saka duk wani sakamako da ka samu mara kyau kai kai ba wani ba haka nan a lahira ita ne ta samu munan sakamako kai ta yi ba wani ba Allah ta'ala ba zai canza ma menene wani sakamako ba wanda yake ba wannan ne kai ba domin a farkon hadisin ya ce mai inni haramtu zulma ala na wa ja'altu bainakum harwa na haramta zalunci a kaina Naka karshe ma Manzon Sallam sai suka da wannan maganar zalunci a karshen hadisin duk wanda ya menene ya samu alheri ya gode wa Allah duk wanda ya samu aka san wannan to kai ya zargi kowa sai kan na rawan muslim dan muslim ne rawaito wannan hadisi Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya wafaqar da mu a fusa a gare shi da kuma bin abin da ya saukar na shiriyarsa eh, Allah ta'ala ya kai mana kurakuran da sai ya amu eh, tun da lokaci ya yi ko ana ya kamata mu dakata akwai tambayoyi muka yi aka kiran sallah sai a yi insha Allah